الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi a yanzu sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan asabar da muka shiga a yau Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake cikin yinin Allahumma amin da yardan Allah subhanahu za mu tashi a shafi na 199 199 kada yan uwa su manta muna bayani ne akan abubuwan da ke bata alwala da sallah yau mai tambaya an eh, tambayan mu tambayoyin ne an gina su ne akan fitan jini yayin sallah mutum yana cikin sallah sai jini ya fara zubo masa wataƙila haɓo ne wataƙila sakamako wani yanka ne wataƙila sakamako dai na wani abu dai haka yana cikin sallah sai jini ya ɓalle ya fara zuba masa ko ya fara ɗiga ko wani ciwo ne da shi da aka lullube shi da bandeji sai ya fara fita ko wani ƙurji ne ya fashe sai jini ya fara fita yana cikin sallah akan wannan ne aka gina wannan fatawa guda biyu a yau fatawa ta farko mai ita yana cewa akramakallahu innahu fi yau sabti wato ya kasance wata rana ranar asabar almuwafiq 20 min rajab wanda ya zo daidai da 20 ga watan rajab ama alfin wa arba'a a shekara ta hijiriya hudu. kun ga yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai to dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu ne abun ya faru me ya faru ya ce akramakallahu kan huli ad-durusi an cire mun waɗannan turama na haƙori turama na haƙori waɗannan su ne durus fil mustashfa bi ablaj a asibiti da yake garin amlaj wa qad wajaba alayya ada'u fara'id as-salat kuma lokacin da aka cire mun haƙori salloli na farilla sun hau kaina fatawabba'atu sai nayi alwala wa dhahabtu ila salati na tafi masallaci wa fi asna'i ina tsakiyar sallah ina cikin yin sallah asbaha yakhruju minni nazifu damin min makani khal'i dhurusi sai na ji jini ya fara fito mun daga inda aka cire wannan haƙorin wa huwa damun kasirun kuma jini ne mai yawa sai na jini yana bullowa kawai yana bullowa a cikin a nan inda aka cire wannan haƙorin wa ba'da intihai salati akhrajtu dama sai na riƙa tara jinin a bakina ina riƙe shi ina riƙe shi yana taruwa ina riƙe shi a bakina bayan idar da sallah akhrajtu dama min fami sai na fita na je na zubar da jinin da ya taru a bakina din aqiba kulle fardin wato a ƙarshen kowace sallan farilla haka yake mu kuma a sallolin da hakan ya faru da ni akwai salatul asri sallan la'asar, wal magaribi, da sallan magariba wal isha'i da isha na wannan ranan wal fajr da sallan asuba da ta biyo a rana ta biyu duk lokacin da na zo sallah to haka jini yake kullo mu haka sai urika tara shi a baki bayan sallah sai unje unzuba to akramaka Allahu fama hukmu salati menene hukunci waɗannan salloli na da nayi ina rike da wannan jinin a bakina har a idan da sallah sai bayan sallah untofar fi tilkal hal ne hukunci na a wannan yanayin hal alayya iadatu am la shin zan sake sallolin ne ko a'a mun san dai jini jasa ne mun san dai jini jasa ne to malamai suka ce idza kana wake waqiu fi hali kama zakarta idan har yanda ka faɗa haka ne abun ya faru da kai to fasalatuka sahihatun sallolinka sun inganta babu wata matsala a sallolinka wala i'adata alaika kuma ba za ka sake ba to jinin ba za ka iya controlling din shi ba zuba ke kamar mai yoyon fitsari ne bayan da zai iya yi li'annahu ma zakartahu la yu'tabaru fahishan domin daga jin bayaninka wannan jirin ba mai yawa bane ba mai yawa bane sosai walakin yan bagi laka mustaqbalan sai dai muna baka shawara nan gaba idza hasala hada idan wannan abun ya sake faruwa da kai la qaddarallah ba ma fatan hakan ya faru amma idan ya faru din an ta'khuza ma'aka aka mindilan, ka riƙe tishu ko ka riƙe wani ɗan handkerchief haka au na hawa ko makamantansu wani tsumma fi salatuka yayin da ka zo kowace sallah sai ka riƙe tsumma ko hankaci ko kuma tishu za fihi ma yajtami'u fi famika min damin a awwalan fa awwalan duk lokacin da ka ji jinin ya taru sai ka sa wannan marafin ko ɗan hankicin ɗin ko tishu ɗin sai ka share shi ko ka tofa a ciki badalan min an yatakafara fi famika maimakon ka rika tara shi a bakinka yayi yawa wa yushiluka Anis salati ya shagaltar da kai ya hana ka sallah ya za ka yi kai tasbihi idan ka sunku ya kai ruku'i ya za ka bude bakinka ka ce subhanu rabbiyal azim wa bihamdi subhanu rabbiyal azim wa bihamdi ta ya za a ka tara jinin a bakinka kai wannan tasbihi ta ya za a ka je ruku'i kai tasbihi ta ya za a ka karanta tahiya ko ka ce sami Allahu liman hamida hamidahu rabbana kana bude bakin ka jinin zai zubo to kaga wannan tara jinin da rike shi a baki ya hana ka yin waɗannan azkar din da waɗannan tasbihi da ake a sallah to nan gaba ka rika rike wani dan tsumma ko kuma hankaci amma wannan tunda ya faru da kai a wuce wajen sallolin ka sun yi wa ya'uquka an qira'ati kaga tara jinin a bakin nan gaba zai hana ka karatu wa tasbiha da yin subhanallahi alazim wa bihamdi wa takbir da yin Allahu akbar wa nahwi zalika min askari salati kaga duk zai hana ka kai waɗannan askar abubuwan da ake a sallah wabillahi taufiq Allah da taddamu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad tambaya ta biyu mai ita yana cewa akramakallahu nazala minni nazifun wa ana fi as-salati jini ya fara zubo mun ina cikin yin sallah kuma a sallama fi saffin awwal ina sahun farko fa hal yajuzu li ikmalu salati aula shin ya dace in kammala wannan sallan ko a'a takan yi haɓo ne ya fara zubo mai ko kuma jini ne sakamakon wani ciwo mala yace taqta us-salata yace eh dan jinin yana da yawa ka yanke sallanka ka je ka sa wani abin da zaka daure wannan wajen da jinin ke fitowa illa an kuna nazifu ya yasiran sai dai in ɗan jinin kaɗan kaɗan ne bai wuce ɗigo ɗigo ba sannan urfan kamar yadda kowa ya sani wanda ba zai bata sallah ba fa ba ka qitan qutunan je ka sa auduga a wajen ka ɗaure sai ka dawo idan jini yana da yawa au hu ko makamancinsu wa akmil salata sai ka zo ka ci gaba da sallanka wannan sune fatawoyin mu guda biyu na yau da yardan Allah subhanahu ta'ala da fatan Allah ubin ya datar da mu da ƙara mana fahimta da basira game da addininmu fatan za a wuni cikin yardan Allah da amincinsa Allahumma amin muna ƙara addu'a ga makwabcinmu da Allah ya wa rasuwa a nan alhaji sha'ibu ya sunan shi wani mai eh, jiki haka eh, kamar yana da lalura a hannu ya kan yawa zama a nan da asuba. Je Allah masa rasuwa bayan isha'i muna roƙo Allah gafarta masa ya ji kanshi ya kyauta makwancinsa gidan shi yana nan kusa da na ga alhaji musa ɗan gidan sama haka nan a fufore road Allah rahama masa ya kyautata namu ƙarshen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allahumma amin